يا لكل حين ظلم وبر وشرين الذي لا يحب ما احب كل يوما لا حبس الا مذاهبي وليس اسمي ما اسمك ما اسمك ما اسمك ما اسمك الله يجيك انت كان امي ليس كبير يا بنو قدر عربيه وانجليزيه <laughs> saudi arabia ya mata ƙorgen malam basiru saudi arabia ya rabu amma al'arab sai ce al'arabi jima yayin muhammadiya ba wani larabci ne wallahi maman marka kaiki da allah allah wallahi sai liya mana wayo zai ku bari amma zan ci uwarsa zan yi hausa da fadda da fadda da fadda ana ta kuma kai bayan shiga gida to da shi kawai to da shi kawai kashin mara abun nema ya samu da abun da zamu je neman sarki mun da ma ana neman kai mu A wanda ba ta Hausa ba da ba jin Hausa suke nema ali irin a sama wallahi ko sai kuma shagon mura wanda da ma ba A kudi ba sai Hausa ba sai da zaku yi da Hausa ba sai da ba sai da Hausa ba da Hausa ba ma shi da ba wannan ne sai